Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barka mu da wannan lokacin. Baba Yakubu makeri ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin namu na dare na yau Juma'a biyar ga watan Maris shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da muka yi akan ba da allurar COVID-19 da aka fara yau a Najeriya tare da Dr. Sa'id Muhammad babban likita a asibitin kasa na Abuja kuma ɗaya daga cikin manyan likitoci goma sha biyar da aka musu allurar rigakafin yau a Abuja. Bayan haka kuma za ku ji cewa ga dukkan alamu matsayar da kungiyar jama'atu nasarar islam akan mukabala tsakanin malaman kano da malam abdul jabbar na kokarin mayar da hannun agogo baya ga shirye-shiryen gwamnatin jihar na gudanar da wannan mukabala kamar kowace ranar juma'a yau ma muhammad awal garba na tafi da rahoto na musamman to amma kafin nan ga yusuf da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan yammacin an sake gudanar da zanga-zanga a ko'ina a faɗin kasan mayammar a jiya alhamis akan abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin rana mafi muni tun daga juyin mulkin ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Jami'an tsaro sun buɗe wuta tare da harba barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga don tarwatsa su a babban birnin Yangon da tsakiyar birnin Manyawa a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Mandalaye da kuma inda ake jana'izar Carlson wani ɗalibi mai shekaru goma sha tara wanda aka harbe shi a ranar laraba lokacin zanga-zanga a birnin masu jana'izarsa sun rike hotunan matashin tare da saka riguna da ke ɗauke da rubutu cewar komi zai yi daidai a gaban rigunan nasu kayan na ɗaya daga cikin akalla mutane 38 da majalisar ɗinkin duniya ta ce an kashe a ɗaukacin ƙasar ta mayammar lokacin zanga-zangar a ranar laraba shaidun gani da ido sun tabbatar da cewar jami'an tsaro sun yi amfani da harsashen gaske da na roba a kan masu zanga-zangar da har babar konan tsohuwa don tarwatsa masu gudanar da zanga-zangar a yau juma'a an sami wata ƙaramar tsunami da ta haddasa girgizar ƙasa mai ƙarfi a yankin gabashin gabar tekun ƙasar new zealand hukumomi sun ce mutane da suka bar gidajensu zuwa saman tudu yanzu za su iya komawa mahukuntan dai sun yi gargadin cewar karfin guguwar na iya kaiwa kimanin mita uku da kafa goma a kan iyakokin ruwa bayan girgizar kasar wadda ita ce mafi karfi da ta kai kimanin inci takwas da ɗaya amma wadda ta fi karfi a yanzu ta riga ta wuce Hukumar agaji ta gaggawa ta ce ta sassauta da ƙarfin haɗarinta. Hukumar ta ƙara da cewar duk wasu da suka bar gidajensu suna iya komawa yanzu. Hotunan bidiyo da aka saka a kafafen intanet na nuna yadda ruwa ke ambaliya suna shiga yankin Netherland a arewacin tsibirin. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. Babbar kwamishiniyar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da hukumomin ƙasar Habasha da su ba da izinin gudanar da bincike a kan zarge-zargen kisan kai da fyaɗe a yankin Tigray wanda ka iya kasancewa laifin yaƙi. Muna kira ga gwamnatin Habasha da ta baiwa jami'anmu da wasu masu zaman kansu damar shiga cikin yankin na Tigray don bincike da zummar gano gaskiyar lamari da tabbatar da gaskiya. ba tare da la'akari da matsayin waɗanda suka aikata laifin ba in ji Michelle Bachelet cikin wata sanarwa a jiya Alhamis. Jami'an tsaro da gwamnatin tarayya da Firaminista Abiy Ahmed ya tura suna ci gaba da yakar sojojin tsohuwar jam'iyya mai mulki ta Tigray People's Liberal Front. An dai kashe dubban mutane a yankin, inda dubban ɗaruruwan mutane a yankin ke dogaro da tallafin abinci tun kabin soma wannan yakin a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani ɗan kware-kware rahoto na farko da aka samu yana nuna cewar akwai karya dokar ƙasa da ƙasa wanda zai iya kaiwa ga aikata laifukan yaƙi a kan bil'adama wanda ake tsammanin wasu da dama daga cikin mayakan suka aikata a cewar Bachelet. Wani rahoto da jaridar Wall Street Journal ta fitar na cewa masu bincike na hukumar lafiya ta duniya WHO da suka tafi kasar China don binciken asalin annobar COVID-19 ba za su bayyana rahoton farko na binciken ba kamar yadda suka yi alkawari. A cewar jaridar a wani labari da ta wallafa a jiya Alhamis, tawagar WHO sun cimma matsaya na ba za su fitar da sakamakon binciken nasu ba a daidai lokacin da ake samun takun saƙa tsakanin Beijing da Washington. Haka zalika wata ƙungiyar masana kimiyya mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci hukumar lafiya ta duniya da ta yi wani sabon bincike akan asalin cutar ta COVID-19. Masanan da suka yi kira da gudanar da sabon binciken sun faɗa a wata budaddiyar wasiƙa a jiya Alhamis cewa tawagar hukumar WHO ba su da hurumi ko 'yancin damar gudanar da cikakken bincike. Masana kimiyyan sun kara da cewar masu bincike na hukumar WHO sun yi aiki tare da takwarorinsu na kasar China. Roma Francis ya isa kasar Iraki domin ziyarar aiki ta kwanaki hudu mai cike da tarihi a kasar da yaƙi da rikicin cikin gida ya ɗaiɗaita. Wannan ita ce ziyara ta farko da Roma ya taɓa kaiwa a kasar ta Iraki. Kasar da ke da tarihi na addinin Kirista da wani shugaban addini bai taɓa ziyartar ta ba a can baya. Tun a filin saukar jirage na birnin Bagadad. To a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da la yau juma'a biyar ga watan maris aka soma rarraba allurar rigakafin cutar covid-19 na astrazeneca a najeriya waɗanda aka shigo da su ƙasa a ranar talata daga ƙasar indiya ƙarƙashin tallafin majalisar ɗinkin duniya a shirinta na covax da aka kirkiro domin taimakawa ƙasashe marasa ƙarfin tattalin arziki a duniya Dr. Sa'id Muhammad Amin shine shugaban kungiyar manyan likitocin Najeriya kuma babban likita a asibitin ƙasa na Abuja. yana ɗaya daga cikin manyan likitoci goma sha biyar da suka karbi allurar rigakafi ya mana karin haske akan aikin da aka fara a yau. an samu dacewa kan kwarai da gaske an yi nasara don kuwa abin da so ake a nuna wa jama'a cewar abin nan manyan da ake ganin su ne suka isa su ne kuma suka yadda a yi musu kuma an haɗu jama'a ta taru sosai akwai minister of health ya zo minister of state na health ya zo da wasu envoys na us da uk da wasu dai kasashe na turai da sauran jama'u dai ga sunan waɗanda suka manya-manya dai to kuma dama waɗanda suke ma'aikatan asibiti waɗanda suka yi aiki a isolation center na covid da su aka fara To, Dokta, kana ganin shigowar wannan maganin zai iya kawo sauƙin yaɗuwar wannan cuta kamar yadda ake tunani? alhali jama'a kuma na ɗari-ɗari zuwa karɓan wannan allurar. eh to ai idan ka duba tarihin covid gaba ɗaya abin nan ɗinsa daga farkonsa har zuwa yanzu magana ce ta shakku abin da ka faɗa a kan covid sai ka samu waɗanda za su yi zargi a kai yau in ka ce da farko ba a yadda ma cewar virus ne ba ko haka aka zo tafiya ta tafiya aka ce ai yana haɗe da 5G ana so a sa mutane abin nan ne aka zo aka ce a ƙarya ne abin nan ba ba wata cutar da ta zo kawai kuɗi ake so a sata da dai sauransu maganganu irin wannan saboda haka ba mamaki idan an sami allurar rigakafin sarki ma a ce a yi ƙarya ne to amma abin duba a nan shi ne. ba ka da wata mafita daban saɓanin wannan cuta ce ta fito shi kuma tana kisa wanda mun gani ba wai ji labari muka ji ba to kuma sai aka ce ga allurar rigakafin ta yau kai sai ka ce a ba yadda ba to kuma baka yadda ba kana da wani abu da ya fi wannan to amma su kuma waɗanda suka yi magungunan doctor waɗanda suka yi magungunan sun ce ba ɗari bisa ɗari ba ne mm, magani zai iya ba da kariya ko akwai wani ƙarin bayani a wannan ko shakka babu bai kai ɗari bisa ɗari ba dama science yana da wahala ka samu abu ɗari bisa ɗari irin haka saboda haka kawai dai kokari ake a rage adadin mutanen da za su salwanta a dalilin wannan abu. kenan akwai wata kariyar da magani za ta iya bayarwa ba zai nakasa mutum har kai ga mutuwa ba? yawwa akwai kariya da za ta ba wannan allura za ta ba ana kyautata zaton adadin mutane wajen abin nan idan mutum ɗari sun kamu da wannan covid to ana sa rai ya cewar idan har za a dinka samun wannan allurar to za ta rage adadin mutanen da za su kamu da wannan cutar za ta rage shi ainin tunda za ta ba su kariya to a karo kuwa ba wani dalili da zai hana a gwada a gani shin zai yi ko ba zai yi ba to ko kana da wata kira ga ainihin mutane masu bayyana shakku akan wannan rigakafin da ya fito eh to ah, shawara ne guda daya eh, wato ko a addinance an ce duk abin da baka sani baka ka tambayi masu ilimin abu haka ne ko ba haka ba haka ne yawwa to fasa ruwa da zikirin kuntun lati alamun haka Allah ma ya ce to ashe kuwa kaga abu ne ya fito cuta ce ta fito sai kuma aka ce ga maganin da aka samu maganin rigakafi sai aka fara yawa likitoci waɗanda su ne masu ilimin abu idan har za su yadda su ɗauka a musu to kai zaune gari ni zai sa ka ce ba za ka yi ba in ba dai kana da kai kuma wani maganin wanda ya fi wannan karfi ba. Dokta da aka baka allurar ya kaji a jikinka? Babu abin da ji yanzu da aka yi min dai tun da kaga wajen karfe uku ne da kaɗan inda aka yi min allurar nan. Yani kuma yanzu a gida na hutawa a zina ba wani abin da nake ji. har ba ana cewa oh, in ka karbi wannan alluran mutum na iya kanjamewa ya sandare bai iya komai ya abin yake haka wasu muka ji suna cewa amma a gaskiya bisa billahi yau dai waɗanda aka yi wa an yi wa mutum sama da ɗari biyu kuma dai babu abin da dai wani ya ji wani na bacin rai babu to ka iya ka abinci bayan allura yanzu ba suna cin abinci ka kira Dr. Sa'id Muhammad Amin kenan babban likita a asibitin ƙasa na Abuja. Ga alama matsayar da kungiyar jama'atu nasarar Islam a kan mukabala tsakanin malaman Kano da Malam Abdul na kokarin mayar da hannun agogo baya ga shirye-shiryen gwamnatin jihar na gudanar da wannan mukabala. Hakan da yana zuwa ne kwanaki kalilan kafin gudanar da mukabalar da gwamnatin Kano ta ce za a yi a ranar Lahadi mai zuwa. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwali. Kungiyar ta Jama'atu Nasarar Islam mai shalkwata a Kaduna wadda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'adu Abubakar ke jagoranta na cikin ƙungiyoyin da gwamnatin ta nemi su zama 'yan kallo a wurin mukabalar. Sai dai a sanarwar da ta fitar a laraban nan kungiyar ta JNI ta ce ba za ta halarci taron mukabalar ba wadda aka shirya yi a fadar mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero dr khalid aliyu shine sakatare janar na kungiyar ta jni duk mutumin da ya yi wa annabi irin abin da wannan bawan Allah ya yi to ai shi kenan kuma an kulle kofa wannan sai a bace kuma tsakani da Allah kuma Allah ba zai bace ba zai ɗauki mataki wato a kansa. Dangane da furcin da wasu ke yi cewa wannan mataki na kungiyar ta JNI ka iya kawo rabuwar kai musamman tsakanin malamai la'akari da yadda bakin su ya zo ɗaya a farkon lamari. Dr. Khalil ya ce an samu haɗin kai da farin ciki da gwamnati ta dakatar da shi ta rufe masallacinsa kuma ita gwamnati shammatar mu ta yi kuma ai harkar dama ta fa harkar mu ce ba harkar wato gidan gwamnati ba ce harka ce ta addini dama tun farko da abin ya faru da wato an mika abin ga fadar mai martaba sarki da zai haɗa malaman kano a san menene za a yi. Tuni dai wasu daga cikin al'umma ke ganin wannan matsaya ta kungiyar ta JNI ta zo a makare saboda kwanaki kalilan suka rage a yi wannan mukabala. Wanda ya zamanto an yi latti wurin dakile fitina da kwata-kwata ma da a dakile ta din ba. To amma gwamnatin jihar Kano ta mayar da martani ga kungiyar ta jama'atu Nasarul Islam da ma wasu malamai masu ra'ayi irin nata. Comrade Muhammad Garba shine kwamishinan labarun gwamnatin. Makabala da ake magana malamai abdul jabbar shi ya nema ya roƙa cewa yana so wannan makabala haɗakan malamai 'yan isala 'yan tijjaniya da sauransu suka zauna suka tattauna suka haɗa kansu suka ce su sun yadda da wannan bukata na abdul jabbar saboda haka suka rubuto gwamnati takarda cewa sun amince suna so za a yi wannan makabala gwamnati ta tsaya ta duba ta ce to tunda wannan abu na malamai ne kuma ga an samu yarjejeniya tsakanin malamai abinda gwamnati za ta yi shine ta tabbatar da cewa ta ba da cikakken tsaro ta tabbatar da cewa ta samu wuri da ya dace saboda haka jiya tuwa shekaran jiya an samu takardu daga wurare daban-daban ba ma jama'atar nasarar islam ba akwai sauran malamai daban-daban da suka rubuto irin wannan takarda kuma akwai wanda suka magana da gamna wasu daga cikin malamai to jiya abin da muka yanke bayan duk mun saurari abubuwan da ma wasu daga cikin malamai suka faɗa da wannan wasiƙa ta jama'atin nasarar islam sai muka mai da abin ga su malamai mu dai a matsayinmu na gwamnati duk abin da ya kamata mu yi mun shirya idan har malaman nan a shirye suke za mu tabbatar da tsaro domin a tabbatar da cewa an yi daidai gwargwado ba tare da tashin hankali ban Allah da za a yi. Yanzu dai lokaci ne zai tabbatar da wakanar wannan mukabala ko akasin haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai gabatar mana da rahoto na musamman. har yanzu dai a kasar jamhuriyar kamaru zuwa ba ta kare ba a kan matsalar annobar coronavirus a kasar anda aka fara rufe waɗansu makarantu na nazirin school ta yara kanana a birnin duwala a cibiyar kasuwancin kasar ta kamaru hakan ya biyo bayan yadda ake ganin cewar cutar ta coronavirus za ta iya yi wa yaran kanana illa amma ministan lafiya na kasar kamaru manu da malashi da kuma sifito janar na 'yan sanda kasar ta kamaru musta bangangele sun sha alwashin cewa za su cimma burinsu wajen dakile cutar. Nous devons pensons que bientôt nous aurons les vaccins disponibles au Cameroun. Sai dai likita mai bincike kwakwab a bangaren cututtuka a kasar Kamaru musamman a babban asibitin koyarwa da ke birnin Duwala Dr. Adamu Kasim mun tattauna da shi kan wannan lamarin. Coronavirus bai kare ba bai bace ba muna cikin coronavirus kuma ina da daururuwa. maganan rufe makarantar 'yan yaran da kake magana ba 'yan yara ba 'yan yara nawa ne masu suke da coronavirus eske yanzu abin da muke ciki an duba manya tsofaffi matasa da 'yan yara don wane ai an fara wayannan gidayawa a duba cewa su waye suka fi nan ciwon ko an rufe wannan makaranta ba da wannan ciwon ba nawa ganin rufe makaranta za rufe a rufe duk makaranta ka baki daya kuma in ana so a koma konfiniman inda ake faɗa a koma gabaki daya in ba gabaki daya aka yi ba duk wasan banza ake wato wannan a rufe wannan makarantar a bude wannan wayanda suke zama a wayannan gidan suna zama tafiya makaranta wayanda suke zama a wannan gidan ba su tafiya makaranta amma duk suna haduwa fatiya su yi sai sai duk suna haduwa kasuwa duk suna haduwa gudun wasa saboda haka ba yi wani ba tsayar da komai ba a san cewa coronavirus zai ci gaba da ruruwa maganan shi alluran rigakafin da kai ba a maganin da za ka ba mu mutum da zai taimake shi da bai isa kuma ya kawo wani matsala ba inda in ka ba mutum magani kana duba cewa matsalan da zai kawo da taimakon da zai yi wanne ya fi riba in taimakon da zai yi ya fi riba ya fi matsalan riba dole ka bayar in kuma matsalan din ya fi riba dole ka ka bada magani saboda haka wannan allurar rigakafi dole a sake a sake duba shi da kyau a sake karanta shi da kyau a ga cewa me za a samu kamar riba a cikin wannan allurar in aka soka mutum alluran ko ya shiga gurin coronavirus zai samu ciwon ko ba zai samu ba shi an fara bada wannan ansa in aka soka mishi zai tsare shi ya mishi rigakafi na watanni nawa shi an ba da wannan ansa in ba a ba da wannan ansa ba kowa ya dauki alluran din ba zai san cewa ko ya taimake shi ko bai taimake shi ba saboda haka da akwai aiki da yawa bayan wannan abu duk abin da za a ce da a cigaba gaba da kiyayewa a ci gaba da wanke hannu a ci gaba da saka mask na rufe baki da hanci duka kar a dinga taro da ba taron da ba alheri a ce a dauko ciwo wannan ya dauka ya ba wannan a yi kiyayewa shi ministan eh, eh, eh, kiyayen lafiyan kamaru shi ma kan shi ya san cewa ba za ku ce mutane su je su zauna a gida a kasan da ba aiki da ba su shi sun fita za su samu abin da za su ci ba in suka zauna me za su ci a gida za su zauna a gida za su mutu da yunwa kuma su mutu coronavirus ban yunwa zai kashe su saboda haka dole shi an yi tunani san kamaru ta yi niyan fito da kuɗin da za ta taimaki mutanen da za su zauna a gida ba tuna wannan ba a san cewa ba yi komai ba dole aiki na nan Alhaji Sabi Inuwa ɗaya ne daga cikin waɗanda suke kula da ƙungiyar iyayen yara na kwalejin Saint Michel da ke birnin Dadwala ga abin da ya labarta mini. Wato coronavirus ya kawo mana wata wato takunkumi da kuma tikas wanda babu eh, makwatanci babu abin da mu iya kwatantawa da shi saboda a gaskiya kaga yanzu hakan nan a cikin ƙanƙanin lokaci mun samu labari ana rufe makarantu da dama kuma ma wato sau sauran makarantun in ya zamanto ana nuna cewa nan da dan watan nan za a rufe shi to kaga wannan yana kawo mana cikas fiye da yadda kake tuna a nan kasan kamaru saboda abin da za nazari shine wato mutane ne waɗanda suke da eh, wato tsarin siyasa na duniya ko ba ka ba ko na neman mukami ko na neman wani daraja na duniya ko na neman wato fifiko na wata kasa na duniya ya sa an kirkiro corona ko kuma an rabe da corona ana takurawa yaran mu ba su samu samun daman karatu yadda ya dace kuma ba su samun wato ilimi eh, wato eh, a wadace kaga a gaskiya kuma gwamnati ma ina ga da nata saboda a magana rufe-rufe in ana rufe ne ba a yi ba amma gwamnati ba ta gaya ma al'umma cewa za a rufe ba sai kawai dai ana nan ana ta rufe da sauransu to a gaskiya matsalan coronavirus a nan kamaru ya dawo mana wato wata tikas wanda kawai sai kuma yadda Allah ya yi sai dai manzata yanzu suna cewa ne gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru za su iya gagame makarantu a cikin wannan hali da ake ciki na dawowar coronavirus in ba manta ba dai tun cikin watan maris da ta gabata ne dai annobar ta corona ta shigo kasar jamhuriyar kamaru yau kimanin shekara guda kenan kara yanzu dai mutane dubu talatin da biyar ne suke dauke da wannan cutar ta coronavirus a kasar kamaru hajiya mai wani sa'adu ɗaya daga cikin uwa wadda take da yaya a makarantu a kasar ta jamhuriyar kamaru ga abin da ta ce a cikin tattaunawar da muka yi da ita wajen hana mutane cakuluwa sai dai mutanen su yi wa kansu a kiyaman lelu me za ki faɗa ni abin da zan faɗa wato ya kamata a ce kafin wato a rufe makarantu a tunatar da iyaye shi a su biya kuɗin makarantu saboda ya zamo cikas ga iyaye yanzu su riga sun zuba dukkanin kuɗin wato makarantun yara yanzu kuma an zo an katse wannan abin yana ci mana tuwo a ƙwarya ya kamata a ce shi wato ministan kiwon lafiya malau da malashi kafin ya dau wasu matakai ya kamata a ce ya duba lamarin wato talakawa kafin ya ɗauki wato wannan matakai saboda a gaskiya wannan ci baya ne ba ci gaba ba ne kuma a yanzu eh, yadda aka san yadda kamaru take tafiya da kuma sauran wato rashin ayyuka da ke wato muke samun cikas a nan mutane da dama sun shiga tsakan wuya 'ya'ya sun dawo musu gida sa'an nan kuma ba za mu da musu da wayannan kudaden ba da kamar za a maida musu da wayannan kudaden ne to da zai yi kyau sun matsa wa iyaye su biya kudin makaranta an biya sa'an nan yanzu zo su katse an ce maganar takunkumi iyaye sun sai takunkumi an saka bokiti a bakin wato kofofin makaranta makarantu yanzu kuma an dawo an cewa za a dakatar da magana makarantu gara su duba wannan lamarin gaskiya ba za mu yadda irin abubuwa su ci gaba ba sannan kuma mutum ɗari biyar ne suka kwanta dama da cutar ta covid-19 a halin yanzu da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta saran karbar allurar kabi na covax guda miliyan ɗari daga hukumar lafiya ta duniya wanda yi wa al'umman kasar kamaru allurar rigakafi sai dai gwamnati ta nuna cewa wanda ke bukata ne za a iya masa kuma kuma wanda baya bukata ba tilas bane a gare shi Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru To madalla a gaida Muhammad Awal Garba amma kada kai nisa. Yanzu kuma ga Awal Garba ya dawo da labaran wasanni. Wasanni a takaice. tsarin kasar goge kamaru masu kan bidiyo kasa na gashe kansu yanzu dai gwamnatin kasar ta kamaru ta yi watsi da inganta musu harkokin wasanni da ma ko kula da wani take na gina musu filayen wasanni irin na zamani a wannan bangaren musamman ma a birnin bamin da bangaren da ake amfani da harshen ingilishi na tattauna da wani matashi mai sha'awan kwallon kafa malam shamsu ga yadda hira ta mu ta kaya. Eto eh alhamdulillah dai a gaskiya wannan gasa da ake bugawa na maganan wannan kwallo na kamaru baminda tana kokarinta domin tana da wato ainihin zakarun kungiyoyi guda biyu na pwd da young sport yosa wanda in ka duba ka gani ita pwd nan ita ne ta cinye gasar kamaru na laliga wani shekaran da ya wuce kuma haka zalika ta ce manya-manyan gasa wanda ta yi a cikin wannan nahiyar afirka ta ce to amma a gaskiya maganar samun wajen wasa na zamani abu ne wanda ya zama mana wato ainihi matsala domin menene tun kafin a san za a shiga wannan matsala na anglophone aka zo aka rufe mana wato shi municipal stadium da muke da shi wajen da ake wasan kwallo ake wasu wasanni na motsa jiki da sauransu shi zama na an zo an wufe an wargasa an rusa wajen ga baki ɗayanta akan za a zo a yi mana wajen wasa na zamani an zauna kimamin shekara ɗaya biyu uku zuwa hudu ne ma tukunna wannan matsala ta wato ainihin anglophone crisis nan tukunna ya fara wanda gaba ɗaya wannan abin an shafe shi an manta da shi wanda yanzu fita kafin ka tafi ka je ka ga wata wasa da za a yi na shi wannan laliga namu na kasan kamaru sai ka fita ka tafi wata can anguwa wanda anguwan matsalan tsaro ma matsala ne a wannan waje in yanda dai ake tafiya dai kawai ana tafiya tsokace ne ana dawa dai a tsokace domin wata anguwa ne can kusa da bambu can da ake tafiya dai yi wasa wata fil ne ma wuce kaga wajen kwallon in ma ba waje ba ne na ka zo ka gani jan kasa ne a zube gab yadda idan dan wasa ma ya samu targaɗe to shi da kanshi ya san cewa lallai zai ji jiki to gaskiya wannan fanni kam muna nan ba a kokarin gwamnati ba ta kokarin ta tuno da wannan matsala daga an ce aiki kaza sai su ce a'a a makale bayan wannan matsalan da ake da shi na anglophone crisis wannan a'a ai anglophone crisis ne saka ba ai kaza ba bacin ga hanyoyi ma zuwa garin ma gaba ɗaya wannan jiha namu matsala ne gaba ki dayanta cikin gari ba hanyoyi hanyar zuwa garin ba hanya to wannan gaskiya kalubale ne babba wanda muke samu muke yake damun mu a wannan jiha namu Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Tuma da a gaida Malam Awal. Yanzu kuma sai labarai amma wannan karo a takaice. An sake gudanar da zanga-zanga a ko'ina a duk faɗin ƙasar mayammar a jiya Alhamis. akan abin da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a matsayin rana mafi muni tun daga juyin mulkin ranar ɗaya ga watan fabrairu an ji cewar a yau juma an sami wata ƙaramar tsunami da ta haddasa girgizar ƙasa mai ƙarfi a yankin gabashin gabar tekun ƙasar new zealand hukumomi sun ce mutane da suka bar gidajensu yanzu za su iya komawa babbar kwamishiniyar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da hukumomin ƙasar habasha da su ba da izinin a gudanar da bincike kan zarge-zargen kisan kai da fyaɗe a yankin tigray waɗanda ka iya kasancewa laifukan yaƙi. Domin sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirinmu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shiri da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti da ma mu na wannan daren. Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah babu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.